This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya dukkansu a jamhuriyar Nijar. Masu sha'awar jinmu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da suke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum ku da dare yanzu ma daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu nake farin cikin gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. There are all kinds of reasons for violence, but one of the phenomena that we are now seeing is a very specific promotion of violent extremism that oftentimes is... Shugaban Amurka Barack Obama yake cewa a taron koli na matasa daga Afirka nan Washington DC cewa akwai dalilai masu yawa na tarzoma amma akwai wani irin salo sabo da muke gani yanzu wadda yake tauye ko kaucewa ginshikan ɗaya daga cikin manyan addinan wato duniya wato addinin islama muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya aliyu mustafan sokoto na tafi da shirin labarin wasanni a halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi allah wadai da kisan da aka yi wa wani sojan wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar tsakiyar afirka wanda ya mutu bayan wani harin bindiga da aka kai majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da rundunar haɗin gwiwa ta minaska ke gudanar da bincike domin zakulo wani mutum wanda ya aikata kisan a bangi abinda kuma ya janyo raunata wasu dakaru takwas Mr. Ban ya kuma yi kira da kakkausar murya da a yi maza maza a cafke waɗanda ke da alakin kisan domin a gurfanar da su a gaban kuliya. ya kuma yi kira ga mutanen ƙasar da su rinka mutunta rundunar ta miniska ganin cewa ba ta nuna bambanci a ayyukanta takarar majalisar ɗinkin duniya sun karɓi ragama aikin wanzar da zaman lafiya ne daga hannun rundunar tsaron haɗin gwiwa ta tarayya afirka a bara da zuma samar da tsaro ga fararen hula da kuma tabbatar da miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnati a dai watan oktoba mai zuwa ake sa ran za a gudanar da zaɓe a ƙasar a shekarar 2013 kasar ta jamhuriyar tsakiyar afirka ta tsunduma cikin rikicin siyasa bayan da 'yan tawaye waɗanda mafi yawansu musulmai ne suka kifar da gwamnatin faransuwa buzize tare da cin zarafin bil'adama lamarin da ya samar da mayakan sa kai a bangaren kiristoci waɗanda su masu suka rinka ɗaukar fansa wata kotu a masar ta ɗage sauraron ƙarar 'yan jaridar gidan talabijin na aljazira guda uku waɗanda ake tuhumar su da nuna goyon baya ga ƙungiyar muslim brotherhood da aka kima haramta alkalin kotun ya ce za a saurari matsayar ko kuma hukuncin da kotun za ta yanke ranar 29 ga wannan wata na agusta a baya an sa ran a ranar alhamis da ta gabata ne za a yanke hukuncin sai da kuma kotun ta yi ta ɗage karar wacce ake tuhumar muhammad fahami dan asalin ƙasar canada da bahar muhammad dan asalin ƙasar masar da peter greste dan asalin ƙasar australia waɗanda aka tsare su tun a watan disambar shekarar 2013 fiye da shekara guda wata wato fiye shekara guda wata kotun ta daban ta ayyana 'yan jarida a matsayin masu laifi inda ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru bakwai akan griste da fahami kana aka yanke wa muhammad shekaru goma sai dai wata kotun ɗaukar ƙara ta ce a sake shari'ar bayan da masu shigar da ƙara suka gaza tabbatar da wato gabatar da ƙwararrun hujjoji kan waɗannan mutane da ake zargi tuni dai aka sake griste aka kuma mayar da shi australia yayin da aka ba da belin muhammad da fa wato muhammad fahimi amma har yanzu suna nan a ƙasar ta masar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a myanmar sun ce akalla mutane 46 ne suka rasa rayukansu bayan kwanaki da dama da aka kwashe ana fama da matsalar ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa a yau litinin ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta ce matsalar ta shafi kusan mutane 200 da ke arewaci da yammacin ƙasar yayin da masu ayyukan ceto ke fafutukar ceto waɗanda lamarin ya ritsa da su a yau litinin shugabar 'yan adawa ƙasar aung san suki ta ziyarci ɗaya daga cikin yankunan da ambaliyar ta shafa a ranar asabar ne kuma shugaban ƙasar sen ya kai ziyara a yankin sagen ɗaya daga cikin yankunan da aka kafa dokar ta ɓaci bisa dalilin ambaliyar ma'aikatar sufurin ƙasar malaysia ta tabbatar da cewa ɓangaren fiffiken da aka tsinta a wani tsibiri da ke kusa da tekun indiya na jirgin ƙasar ne da ya ɓata a shekarar da ta gabata minista leon tion ya ce hukumomin faransa da waɗanda suka kera jirgin sun ba da tabbacin cewa ɓangaren fifiken na jirgin kiran boeing 777 ne ya kara da cewa hukumomin malaysia har ila yau sun tuntuɓi yankunan tsibirin domin su taimaka musu idan sun ga wani abu da ke da alaka da jirgin wato idan har igiyar ruwa ta kawo shi bakin gaɓa yanzu haka ana can ana gudanar da bincike kan wani karfe na daban da aka samu a tsibirin a kusa da birnin st davis wanda ke da tazarar kilomita 25 daga inda aka tsinci bangaren fiffiken a ranar laraba mai zuwa ake sa ran masana za su fara binciken kwakwaf a kan bangaren fiffiken a faransa shi da jirgin na mh370 ya yi batan dabo ne a watan maris dauke da mutane 239 shi da kuma jirgi boeing 77 da ya tabbata a fadin duniya labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc To madalla yau shugaban Amurka Barack Obama ya gana tawagar matasa su ɗari biyar daga ƙasashe daban-daban daga nahiyar Afirka. Ƙarƙashin shirin horar da matasa daga nahiyar a ƙarƙashin shirin da shi shugaba Obama ya bullo da shi na haɓaka aiwa nahiyar Afirka baki ɗaya. inda ya amsa tambayoyi bayan jawabi da daga matasan wani matashi daga kamaru ya tambaye shi yadda za a inganta zamantakewa domin tunkarar mutane masu tsauraran ra'ayi so there are all kinds of reasons for violence but one of the phenomena that we are now seeing is a very specific uh, promotion of violent extremism that oftentimes is twisting Uh, Shugaban Amurka Barack Obama yake cewa akwai dalilai masu yawa da suke janyo tsatsaucin ra'ayi ko tarzoma. Ya ce a wasu sassan Afirka bambancin kabila kaɗai ya isa ta da fitina. a wasu wurare wasu mutane ne da ƙarfin tsiya suke neman ci gaba da riƙe madafun iko a Ireland saɓani ne na addini ya ce wani sabon salo da ake gani shi ne na tsatsaucin ra'ayi wadda yake neman tauye ko bauɗewa abinda da addinin islama ɗaya daga cikin manyan addinan duniya suke karantarwa ya ce to ta ya za a yaƙi irin wannan masu aƙida ya ce ƙarfin soja da 'yan sanda ko jami'an tsaro kaɗai ba zai magance matsalar ba tilas ne sai gwamnatoci su nuna adalci kuma su sa ido a hada da ƙungiyoyin farar hula da malaman addini waɗanda za su yi aiki tukuru wajen shiga lungu-lungu da saƙo-saƙo suna ganawa da mutane waɗanda suke jin su ba a damawa tare da su kuma suna gani hanya kaɗai na magance matsaloli da suke ciki shine ɗaukan makamai su je su yaƙi waɗansu ko kuma su kashe su domin a tare su kamin su shiga sahun ƙungiyoyi kamar su al ko Boko Haram da ire-irensu. Mr. President, thank you. My name is Marilyn Gemo from Cameroon, and I would like to find out if you will support Africa's candidature for a permanent seat at the UN Security Council. Hmm. Thank you. Uh, Wannan wata matashiya ce daga jamhuriyar Kamaru ita ma take cewa ya shugaba Amurka abinda nake so na sani shin za ka goyi bayan kudirin baiwa Afirka kujera ta dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya? A nan shugaba Obama ya kada baki ce an kafa kwamitin sulhu ne bayan yakin duniya na biyu ko kuma majalisar ɗinkin duniya. Wancan zamani da yau shekara ta 2015 da goma sha biyar da muke cika yanzu sun sha bamban sosai. Mr. Obama ya ci gaba da cewa ra'ayinsa shine akwai buƙatar a yi wa kwamitin sulhu gyaran fuska ta yadda wasu ƙasashe masu tasowa ko waɗanda suka yunƙuro su ma za su samu wakilci. ya ce a ganinsa akwai buƙatar yankuna su samu wakilci ya ce amma ba nan gizo ke saƙa ba ya ce misali Idan aka ce Afirka wace ƙasa ce za ta zama wakiliya ta dindindin a kwamitin sulhu, Afirka ta kudu ce ko Najeriya. A nan ‘ya'yan wasu ƙasashe daga nahiyar Afirka kamar Uganda ko Kenya su ma sai suka fara ambatan sunayen ƙasashensu. To shugaba ba mai kada ba ke ce, aha ga abin da nake faɗa nan. ya ambaci manyan ƙasashe kamar Japan da India ko Brazil waɗanda sun bunƙasa ko suna kan haka ya ce su ma suna neman wakilci saboda haka ya ce akwai buƙatar a ƙullo da shiri ta yadda waɗannan ƙasashe ko kuma sassan duniya za su samu wakilci a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. So as your time uh, in America comes to a close, I want you to remember uh, this is really just the beginning. We just started this. Uh, and, and the truth is that our greatest challenges, whether it's inclusive development or Shugaban na Amurka ya shawarci matasan a daidai lokacin da suke kammala zamansu a nan Amurka su tuna irin darussa da suka koya waɗanda za su taimaka musu nan gaba lokacin da suka zama shugabanni a cikin gwamnati ne ko ƙungiyoyi masu zaman kansu ko a fannin kasuwa ce. Ya ce, burin shi ne a gina al'umma wacce za ta shawo kan ƙalubale ta fuskar kiwon lafiya, zamantakewa da ta'addanci. Shugaba Obama ya yaba ƙasashen Afirka cewa duk da matsaloli da suke fuskanta nahiyar ta yunƙuro kuma zai sai gaba-gaba take yi. Ya yi magana cewa wannan shiri na kimtsa matasan ya samu alƙaura daga bankuna da masu hannu da shuni na kuɗi dala miliyan dubu ɗaya da za a yi amfani da su wajen horar da matasan. Sai dai ya ce rabin kuɗaɗen za a yi amfani da su ne wajen horar da mata da kuma masu tasowa. Tun da farko wata mawaƙiya daga Najeriya Grace Jerry ita ce ta gabatar da shugaban na Amurka kamar haka. The President of the United States of America, Barack Obama! Be away. To madalla ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ta yau za ku ji jadawalin yadda aka haɗa ƙasashen afirka a gasar cin kofin duniya na gaba a shekarar 2018 ha kuma an fitar da kungiyar matan najeriya daga wasannin olympics amma 'yan samarin kasar sun kama hanyar zuwa gasar cin kofin afirka kowace waina ake tukawa ne yanzu a nahiyar turai karo na biyu kenan a jere da arsenal take lashe gasar community shield ta ingila tsohon kocin najeriya stephen keshi yana neman diyyar naira miliyan dubu da 'yan kai daga hukumar kwallon najeriya sannan kowane shugaban kasa ne a afirka bai ma san sunan kungiyar kwallon kafar kasar tashi ba jama'a barkamu da wannan lokaci da mu da kowane sabon shiri na labaran wasanni to an sanar da kasashen afirka kowaye za su fuskanta a gasar ko kuma gwagwarmar shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 da za a yi a st petersburg birni a kasar rasha wannan gasar dai ta hada kusan dukkan kasashen duniya to shine aka tara kasashen afirka su hamsin da uku wato zimbabwe ce kawai bata wurin saboda ita fifa ta kore ta daga cikin harkokin wasanni saboda wai bata taba biyan wani koci albashinsa ba to wannan kasashe uku ne aka tara su aka gaya wa kowace ƙasa ƙasar da za ta fuskanta a gwagwarmayar zuwa wannan gasar cin kofin ta duniya a za a iya can rasha daga ran 14 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuli na shekarar ta 2018 in allah ya kai mu to duka duka an shirya za a yi rukunin wasa guda uku ne wato rukunin farko shine wanda zai kunshi kasashe 26 wanda su ne kasa kasa a gwaninta kamar da aka nuna a alkaluman fifa da aka sako a cikin watan yuli nan da ya gabata to su ne a cikin rukuni na farko wannan wanda suka yi nasara daga cikin wannan rukuni na farko za su shiga cikin rukuni na biyu wanda su kuma za su je su haɗe da sauran ƙasashe 27 da ke cikin wannan wurin kuma daga cikin su ne za a zaɓo ƙasashen da za su je can rasha ɗin domin wannan gasa ɗin Samuel Ito tauraron dan kwallo na ƙasar Kamaru na cikin wanda suka taimaka a lokacin da aka zo zaro sunayen kasashen da za a hada da juna kuma sai Allah ya sa zaro har da ƙasar shi ciki. wanda aka nuna cewa su kungiyar kwallon kafa ta kamaru wato indomitable lions din za su yi wasa ne tsakanin duk wadda ta yi nasara tsakanin somalia da jamhuriyar niger a rukunin farko kenan to sannan afirka ta kudu wacce ita ta dauki gasar cin kofin duniyar shekarar 2010 ita ma an hada ta da kwallo mai wuya da za ta da kasar angola yayin da kudi ba wacce ita ce ta ci kofin afirka na kalubalenka da ya gabata za ta yi wasa ko dai da liberia ko kuma da gini bissau duk wadda ta yi nasara tsakanin su yayin da ghana za ta fuskanci ko comoros ko kuma lesotho ita kuma najeriya wacce yanzu take da sabon koci mai suna sunday olishe za ta yi wasa ne ko da Djibouti ko kuma da Swaziland yayin da Algeria wacce a tsarin alkaluma na FIFA ita ce tafi dukkan kasashen Afirka gwaninta harka kwallo yanzu za ta yi wasa da ko Tanzania ko kuma Malawi. a karo na biyu biyu da juna kungiyar kwallon kafa ta mata ta najeriya wato super falcons ba za ta je wasannin olympic games da za a yi nan gaba ba wannan kungiyar wacce ita ce take rike da kofunan afirka barkatai ta ji jiki ne a kokarin da ta yi na shiga wannan wasan na olympics na shekarar 2016 da za a yi a birnin rio de janeiro na kasar brazil bayan da ta sha kashi na ci biyu da daya a hannun yan matan equatorial guinea a jiya a can birnin malabo A lahadi kenan najeriya dai kamar da na ce sau bakwai tana cin wannan kofi na nahiyar afirka amma wannan cin mutuncin da aka yi mata a hannun equatorial guinea yasa ta kasa zuwa wannan kwallo ta olympic kuma wannan yana biyuwa ne bayan rashin kuzarin da su 'yan matan suka nuna a gasar cin kofin duniya da aka kammala to a kasar canada a cikin watan yunin da ya gabata inda ko kwallade 'yan matan ba su samu suka ci ba kuma ko da aka gama wasan ma su ne na kashi a cikin su to irin wannan ta sami kasar ghana shekaran jiya rana asabar a birnin akarama nata na ghana din kenan inda 'yan matan kamaru suka fitar da ghana suka hana ta ita ma zuwa wannan gasa ta olympics din duk da cewa samira suleiman ya gane ce ta fara yin cin farko a wannan gasar da suka yi ta dai sun tashi da ci biyu da biyu to amma da yake sun taba kwallo makonni biyu suka gabata kuma suka yi aurin wannan ci din na kunan doki din sai zan yan mata na kamaru suka samu damar yin nasara su za su je wannan rukuni na gaba duk da cewa 'yan matan najeriya ba za su je wasannin olympics da za a yi a birnin rio de janeiro ba takwarorin su samari yan maza yan kasa ga shekaru 23 da ake kira dream team suka za su je gasar cin kofin afirka na yan kasa ga shekaru 23 din da za a yi a kasar senegal a cikin shekarar nan allah kai mu bayan da suka yi wasa kuma suka tashi ba karibin dan mu a kwallon da suka yi jiya lahadi ita wannan kungiyar ta najeriya da ke karkashin jagorancin koci samson siyasiya ta samu wucewa ne yanzu da nasarar cibi da daya bayan da ta lashe wasan farko da suka yi makonni biyu da suka wuce a birnin port harcourt inda nan ne suka samu suka samu nasarar zuwa wannan wasa din ita dai senegal ita za ta ɗauki ɗawainiyar wannan ƙwallon ta 'yan ƙasa ga shekaru 23 a karan farko a tarihi in allah ya kama cikin watan disamba mai zuwa kuma duk wanda suka yi nasara a wurin su za je su wakilci nahiyar afirka a wasannin olympics da za a yi a can birnin rio de janeiro na maza kenan a shekara mai zuwa To ma da lituma jima kaɗan za mu gaya muku halin da ake ci dangane da takardar neman diya ta miliyoyin nairori da tsohon kocin Najeriya Stephen Keshi yake nema daga hukumomin kwallon ƙasar amma kafin sanan bari Murtala Faruku na sanyi ne ya gaya mana wainar da ake turawa a nahiyar Turai. Karo na biyu kenan a jere da Arsenal take lashe gasar Community Shield ta Ingila bayan da a wannan karon zakarun na FA suka yi galaba a kan zakarun Premier wato Chelsea da ci daya da nema. akan fafata wasan na community shield ne a karshen kowace kakar wasanni tsakanin zakarun fa da kuma zakarun premier alex oxlade shine ya jefa kwallon da ta baiwa arsenal din nasara inda kuma mai horar da 'yan wasan na arsenal wato arsene wenger yake da duk hujjar yin gada da murna akan samun galaba akan abokin hamayarsa jose mourinho karon farko a cikin karawarsu goma sha hudu dukan kungiyoyin biyu dai sun fuskanci matsalar rashin zaratan 'yan wasansu to amma chelsea ce ta fi shafuwa da rashin dan wasanta na gaba diego costa akan yadda arsenal din ta yi rashin dan wasanta alexis sanchez to sai dai kocin arsenal din jose mourinho ya ta'allaka kashin da suka sha da rashin kyawun filin wasa na wembley tuni kuma da hukumar kwallon kafar ingila ta fa ta amince da korafin na mourinho dangane da rashin kyawun filin wasan inda mai magana da yawun hukumar ya ce za su ɗauki kwararan matakan maido da martaba da ingancin filin wasan na Wembley. Dan wasan gaba na Manchester United Wayne Rooney ya sami kyakkyawan tarbo tare da tafi na girmamawa tsohon kulob ɗinsa na Everton sa'ad da ya buga wa kulob ɗin wasa jiya Lahadi bayan kwashe tsawon shekaru goma marabinsa da kulob din Rooney dai ya buga wa Everton wasa ne sa'ad da ta fuskanci Villarreal a wasan taya dukan Ferguson murna to amma ya ce babban abin alfahari ne a gare shi da ya sami damar koma bugawa everton wasa wadda ya ce tamkar gida ce a gare shi duk da yake dai everton din ce ta sha kashi da ci biyu da ɗaya rooney wanda aka yi canje da shi ya yi farin ciki da yadda magoya bayan kulob din suka marabce shi a mintuna sha biyar da ya yi a wasan a daidai lokacin da ake shirye-shiryen soma sabuwar kakar wasanni ta bana kuma dan wasan manchester united angel di maria na shirin halartar binciken lafiyarsa a kokarin komawarsa kungiyar PSG ta kasar Faransa. A yau din nan ne dai ake sa ran Di Maria zai isa Doha inda zai sadu da jami'an kulob din na PSG. Ana sa ran kulob din za sayi dan wasan mai shekaru 27 ne akan kuɗi fan miliyan 44 da rabi. Di Maria dai bai buga wa United wasannin shirye-shiryen sabuwar kakar wasanni ba bayan da ya halarci gasar Copa America a kasar Chile. Di Maria ya koma United din ne a watan Agustan bara daga kungiyar Real Madrid ta kasar Spain bayan da ya taimaki club din ta lashe kofi na goma na Turai a shekara ta 2014. to sai dai duk da ya soma da kuzarin gaske a united din inda a cikin wasanninsa hudu na farko ya jefa kwallo daya ya kuma taimaka a jefa kwallaye uku amma ya fuskanci koma baya kwazonsa ya zuwa tsakiyar kakar wasannin da ta gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to yanzu akwai alamun cewa duk abin da ake shirin a yi an shimfiɗa shi domin tsohon kocin najeriya to na kungiyar ƙwallon kafa ta super eagles stephen keshi ya fara neman diya daga hannun hukumar kwallon kafa ta najeriya saboda abin da ya ce ta kore shi ba bisa hujja ba kuma ta bata mishi suna a ran hudu ga watan yulin da muka baro ne ita dai hukumar kwallon kafa ta najeriya ta kori shi stephen keshi a bisa hujjar cewa wai ya je yana neman aiki a ƙasar cote da zama kocin wannan ƙasa din ba da bayan haka ya je ya ɗauko wani yaro dan kwallo da ake kira gabriel okechukwu da aka ce bai cancanta ba bai da gwaninta da zai iya wasa a cikin super eagles kuma ya cusa shi a ciki takardun da kafofin watsa labarai suka samu sun nuna cewa su lauyoyin keshi din sun aika wata takarda da aka sa mata ranar sha uku ga watan yuli kuma an karbi wannan takardar a hedkwatar hukumar kwallon kafa ta najeriya ran sha biyar ga watan yuli inda a cikin takardar wasikar aka shimfiɗa wato wa'adi na kwanaki talatin wanda a cikinsa ne ake son ita hukumar kwallon kafar ta biya wannan diya din ba diya kadai stephen keshe ke nema ba yana son ko bayan diyar naira biliyan wato naira miliyan dubu kenan yana son ita hukumar kwallon kafa ta najeriya din ta rubuta takarda na ba shi haƙuri kuma ta bayar da wannan takarda ɗin ga dukkan kafofin watsa labarai na duniya nan aje a warwatsa ce saboda kamar da ya ce a masa korar ba dalili kuma an bata mishi suna wanda ya daɗe kafin ya sami irinsa. To a ƙashe shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya girgiza mutanen ƙasar shi ya ba su mamaki matuƙar gaske tun ma ba mutanen gundumar Wakiso ba inda ya je a ƙarshen makon nan domin ya buɗe wata ƙaramar asibiti inda cikin jawabin sai ce musu wai ai bai ma san cewa Uganda Cranes ita ce kungiyar kasar ba wai san cewa ita take wakiltar Uganda take wasanni da sauran kasashen duniya a madadin ta Uganda din ba ya ce wai sai daga baya ne wasu jami'ai ko mukarabai nashi suka zo suna mishi bayanin cewa ai ita Uganda Cranes ita ce kungiyar kasar mu kuma daga cikinta ake samu 'yan wasanni wato daga wasu kungiyoyi ko kulau-kulau ana cusa a cikinta domin su gwanaye ne domin su wakilce ta Uganda din to ko me dalilin shi shugaban na Uganda na cewa bai san da haka ba ya ce kowa ya san cewa yana son harkokin wasan kwallon kafa kuma shi kan shi ya taba buga kwallon kafa da ya ce amma tun shekara 1966 rabon shi da ya mai da hankali kan duk wani abu da ya shafi harkokin wasanni saboda hankalinsa duk ya juya kuma kan harkokin yaƙe-yaƙe-yaƙe ya ce to yanzu da aka fara samun zaman lafiya hankalinsa ya dawo ya kuma fara juya shi ta harkokin wasannin. jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata litinin allah ya kai a madadin mutu lafaru kusan ina ni ne aliyu mustapha sakwata a washington yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a kowace shekara ma'aikatar harkokin wajen amurka na sake duba ƙoƙarin da gwamnatocin kasashen waje ke yi domin yaƙi da safarar mutane Yin amfani da ƙananan yara a matsayin sojojin yaƙi da ƙasashe da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ke yi babban matsala ce kuma damuwa ce ta musamman. A yayin da horas da ƙananan yara domin amfani da su a matsayin soja ba bisa ƙa'ida ba ya zamo ƙalubale a doron ƙasa. Rahotanni a kan safarar mutane na shekarar 2015 ya nuna cewar kamar yadda yake a da matsalar ta fi ƙamari ne a yankin Asiya da kuma Afirka. Ana yawan sace ƙananan yara ko sayar da su domin yin amfani da su wajen yaƙi. A ci gaba da sa ƙananan yara cikin ayyuka masu alaƙa da yaƙi, wani lokaci ana tilasta musu yin wasu ayyuka masu hatsari kamar dasa nakiyoyi kuma yawanci suka rasa rayukansu da kuma samun munanan raunuka. Wasu kuma ana tilasta musu aikata miyagun ayyukan tashin hankali wanda yawancinsu ke fama da matsalar firgici da kuma tafuwa. Dukkan yara maza da mata da ake tursasawa shiga aikin soja ana yi musu fyaɗe wanda hakan na iya sa su cikin hatsarin kamuwa da cututtuka masu nasaba da waɗanda ake samu ta hanyar jima'i. A shekarar 2008, ƙasar Amurka ta kafa wata doka da ta buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka gano ƙasashen da sojojin gwamnatocin ƙasar ko kuma ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai masu samun goyon bayan gwamnati da ke horas da kuma amfani da ƙananan yara sojoji. Dokar ta buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka ya tattara da kuma buga sunayen ƙasashen da ke wannan ɗabi'ar a cikin rahoton safarar mutane na shekara-shekara. Waɗannan ƙasashe za su fuskanci ƙalubalen shari'a na hana su samun irin taimakon soji na Amurka da kuma na horaswa. An jera ƙasashe takwas a wannan shekara waɗanda suka haɗa da ƙasar Siriya, Bama, Sudan, Somalia, Kudancin Sudan, Najeriya, Yemen da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A cikin waɗanda aka jera shekarar da ta gabata, gwamnatin wucin gadi ta afirka ta tsakiya da ƙasar rwanda suna samun ci gaba wajen rage horaswa da sa ƙananan yara aikin soja don haka ba sa su cikin ƙasashen da aka sa wa takunkumi ba dole ne a kawar da sayarwa da safarar ƙananan yara da tsare su ta kowace irin hanya kuma dole ne a daina horar da su domin wasu ayyukan da ba bisa ƙa'ida ba ko kuma amfani da su wajen jima'i a wuraren da ake fama da rikici Dole ne dukkan ƙasashe su yi aiki tare da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi masu zaman kansu domin ɗaukar matakin gaggawa domin kwance mara yaƙi da faɗakarwa tare da sake haɗa kawunan ƙananan yara da ke aikin soja ba bisa ƙa'ida ba. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. wadda ya kawo agogonmu zuwa karfe biyar saura minti hudu sashin hausa na murya amurka ke magana daga nan birnin washington dc a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na karshe labarai a takaice mahmud bismillah To sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wani sojan wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar tsakiyar Afirka wanda ya mutu bayan wani harin bindiga da aka kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da rundunar haɗin gwiwa ta miniska ke gudanar da bincike domin zakulo wani mutum wanda ya aikata kisan a Bongi abinda kuma ya janyo raunata wasu dakaru takwas. Mr. Ban ya kuma yi kira da kakausan murya da a yi maza-maza a cafke waɗanda ke da alhakin kisan domin a gurfanar da su a gaban kuliya. ya kuma kira ga mutanen ƙasar da su rinka mutunta rundunar ta miniska ganin cewa ba ta nuna bambanci a ayyukanta wata kotu a masa ta ɗage sauraron karar 'yan jaridar da gidan talabijin na al jazeera guda uku waɗanda ake tuhumar su da nuna goyon baya ga ƙungiyar muslim brotherhood da aka haramta a ƙasar alƙalin kotun ya ce za a saurari matsayar ko kuma hukuncin da kotun za ta yanke ne a ranar 29 ga wannan wata na agusta. a baya an sa ran a ranar alhamis da ta gabata ne za a yanke hukuncin sai dai kotun ta ɗage karar wacce ake tuhumar muhammad fahami ɗan asalin ƙasar canada da bahar muhammad dan asalin ƙasar masar da kuma peter gresti dan asalin ƙasar australia waɗanda aka tsare su tun a watan disamba shekarar 2013 fiye da shekara guda wata kotu ta daban ta ayyana 'yan jaridan a matsayin masu laifi inda ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru bakwai akan gresti da fahami kana aka yanke wa muhammad shekaru goma sai dai wata kotun ɗaukar ƙara ta ce a sake wato a sake shari'ar bayan da masu shigar da ƙara suka suka gaza gabatar da ƙwararren hujjoji hukumomi a myanmar sun ce akalla mutane 46 ne suka rasa rayukansu bayan kwanaki da dama da a kwashe ana fama da matsalar ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa a yau litinin ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta ce wato ta ce matsalar ta shafi kusan mutane 200,000 da ke arewaci da yammacin ƙasar yayin da masu ayyukan ceto ke ta fafutukar ceto waɗanda lamarin ya ritsa da su. To madalla gaishe ka masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin namu a daren nan daga nan sashen Hausa na murya Amurka na birnin Washington DC sai kuma can da asbahi za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya. na Aliyu Mustapha Sokoto kamin na madadin Mahmud Lalo da Julie leather Gresham wacce da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa sahabu Imam Ali zan da ta sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.